sunana Maryam Muhammad wannan channel mai nishaɗantarwa ne zan yi magana ne akan maza da mata zan taɓa kowa da kowa saboda yanzu a soyayya yaudara ta fi yawa ba mu mazan ba mu matan ba ba su mazan yanzu sai ka ga mutum ya taso ga dangaren soyayya ka ga kamar tsakanin da Allah sai mutum ya kauce sai ya gaba haka bai ko kuma kai namiji sai ka gama da mace ka gama nuna mata kai kana son ta soyayya dai tsakani da Allah so da kauna sai bayan kwanaki ka sai ka ga labari ba daidai ba saboda ka riga ka samu abin da kake nema ke kuma mace kina da wanda kike so a gefe amma sai ku nuna duniya ba ki da wanda kike so sai wani ba daidai bane ya kamata ku kama turban Allah soyayya wallahi ɗaya ce idan kina so kina so in ba kya so ba kya so ba wai abin duniya ya roƙe ku ba daga Muhammad daga Muhammadan wallahi kawai muna hango a soyayya muna hango san abun duniya to ba gaskiya ba daidai bane ya kamata idan kina son abu kina so in kuma ba so wallahi ba so kai ma in ba ka so ba ka so ba wai ka dinga hango kawai kai ka hango ai bari in je gurin wancan in ba ni ma na wara ban in yi kaza gaskiya ba daidai bane ya kamata mu canja halin ku gaba ki mu canja halin mu taru mu gane gaskiya mu kuskure muke tafka babba